Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu. Mai suna Maraici. Wanda marubuciya Zina Sir ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda Zauna ta miƙe tare da shafa fuskar da tafukan hannayenta. a jiya zuciya ta sauke Tabbas za ta kuma bincike a kan yarinyar da ta gani in kuwa Safna ce ba makawa ita ce sanadiyyar rayuwarta. Tana zaune ya fito daga toilet ɗin ɗaure da toilet ɗaure da towel a ƙugunsa. Ita ma miƙewa ta ta shiga toilet ɗin ita ma kafin ta fito ya gama duk abin da zai yi ya fice daga gidan. Bayan su Safna sun dawo daga kasuwa ta ɗora musu girkin da za ta yi musu sannan ta haura sama. Sanda tai tana zaune saman abin sallah ta ce ta yi ƙara. Miƙewa tai ta nufi cikin jakarta ta ɗauko wayar. Murmushi ta yi don ganin wanda ke kiranta. Hello Zita ya kike? Lafiya ƙalau kun dawo daga kasuwar? Ya mun dawo wallahi ba ki ga wani material ba. Allah ki siya sai ki saka shi ranar bikin ki. Allah mutuniyar. Amma ni safi game da maganar da na gaya miki na bikin ki za a yi. Ba hakan ba ne? Hmm, zi wallahi kina bani mamaki. Ta yaya za ki faɗi hakan? Na gaya miki ni fa har yanzu man bata ta yi min magana makamanciyar hakan ba. Wallahi sofi ba ki da lafiya. Ta faɗa tana dariya. Ita ma dariya take yi kin ke kin san me? Wallahi ki yarda ba wani aure. Ke ko in ba aure za a yi miki ba a kan me mam za ta na kai ki wajen gyaran jiki. Ke ba za ki yarda ba ne. Na ɗora a bakicin in na gama girki zan kira ki. Take care. Ta kashe tare da cilla ta ga ta ci daga ɗakin don saukowa ta ƙarasa girkin. Bayan ta kammala girkin ɗaki ta koma don yin sallar isha'i. Bayan ta yi ne ta miƙe don zuwa yin dina. Saman dining ta iske su mom suna hira suna cin abincinsu. Da sallama ta ƙarasa wajensu ta nemi waje ta zauna. Dad sani da zuwa. Ta faɗa tana murmushi yauwa 'yar albarka ya gidan ya exam ɗin? Alhamdulillah to masha Allah Allah ya ba da sa'a. In kin kammala cin abincin, ina son ganin ki a falo. To kawai ta faɗa, don mugun faɗuwar gaba da ta yi. Allah dai ya sa lafiya ba laifi ta yi ba. Gaba ɗaya jikinta ya yi sanyi don bai taɓa kiranta haka ba ko me take so sai dai ta gaya wa mom. Abinci ma kasa cin shi ta yi, sai cakulan shi take tana jujjuya spoon ɗin. Mom da tun da aka yi maganar hankalinta na kan Safna ta gane hakan. Ita ma jikinta ne ya yi sanyi don ba ta ƙaunar abin da zai ɓata mata rai. Haka ta yi ta wasa da abincin. Dad ne ya fara tashi sannan mom sai da ta gama jujjuya jujjuyawa ko loma uku cikakkiya kasawa ta yi. Miƙewa ta yi tare da kwashe kwanukan ta gyara wajen. Jiki a sanye ta nufa hanyar falon tare da musu sallama. Kusa da ƙafafun mom ta zauna kanta a sunkuye tare da faɗin ga ni dad Lokacin da ba ya bar gidan kamar fitowa ya yana ta sauri. dan yana da gurin zuwa shi ce ta yi ƙara. Yana ɗagawa ya kara a kunnen sa. Ya mutumin, yaushe zaka dawo ne? Kamal ne ta ɗayan ɓangaren yake magana. Maybe gobe zan dawo dan ina da ayyukan da zan yi a nan ɗin sosai. Gaskiya kam ya kamata. Amma ni ma ka san yanzu na samu kamar sis haka. kamar shida haka da zan turo maka da zan turo ma kuma ga shi gobe za ka taho to ai babu matsala sai na bari sai na sito na taho yauwa na ce ita ta gidanka ya na ji shiru ko ban da ita haba rabu da ita ta tashi daga aiki ina gajiya da ita zan tura ta gida na ma yi mamakin ganin har yanzu muna tare gaskiya ne gashi ita ma tana kawo mana kasuwa da a cikin 'yan bizines ɗin da take yi na samu uku Kai ne yanzun ba ma wannan ba ne a gaba. Kai, yanzun ba ma wannan ba ne a na so nake na ɗauko wannan yarinyar in na dawo. In ji Kamal kenan. To ni ka gaya min inda take mana, ba sai na ɗauko ta ba sai na shiga a matsayin masoyi kawai tunda dama ka ga ba sani na ta ba. Ok, kai ma ka kawo shawara tana zuwa Excellence Model College kuma tana ɗaya daga cikin ɗaliban da ke rubuta exam na ek. Zan turo maka picture ɗinta in ya so sai ka gwada. Dariya ya yi tare da faɗin good job my guy sai ka turo bye. Sannan ya katse waya yana dariya tare da jan motar da gudu. Tsit falon ya yi dalilin rage volume ɗin da aka yi. Dad ne ya cire glass ɗin da ke idonsa ya ajiye a gefe tare da yin gyaran murya. Wato da farko dai Safna na ji daɗi ƙwarai da gaske da irin yadda kike gudanar da rayuwarki da kuma yadda kika maida mu tamkar iyayenki. Mom da ya shiru tai tana sauraren shi yadda ita ma a ɓangaren safuna, hakan ce ta kasance. Kina da hankali, nutsuwa, tarbiyya, ladabi da kuma biyayya wanda dukkan wani uba na gari yake fatan Yan shi ya kasance haka. Dalilin haka ne za mu yi miki abu mai girma da daraja wanda ya dace da rayuwar ‘ya, ‘ya mace mai irin shekarunki wato aure. Dam! Gabanta ya buga Idanunta ta rufe don wani abu da ta ji yana mata yawo gaba ɗaya ilahirin jikinta saboda shi ne mutuncinki kuma cikar darajar ki da ki. Ko da gaban ‘yan uwanki muka maida ki, za su yi alfahari da ke. ti take kamar mafarki take da wa za a haɗa ta auren yaushe kuma me ya sa hakan? Tambayar da take ma zuciyarta kenan da ke bugawa da ƙarfi. Safna ba za mu yi miki dole ba, wanda ko da a Musulunci auren dole babu kyau. ke za ki zauna da shi in kin yarda za mu yi farin cikin hakan. Hakan ma in ba ki yarda ba za mu fi kowa farin ciki. Safna za mu haɗa ki aure da Fahad ɗanmu. Gaba ɗaya ta nemi yawun bakinta ta rasa don ya kafe numfashinta ne ke neman ɗaukewa. Da saura ta kai hannunta kan ƙirjinta tare da dafewa idanunta a rufe. Zuciyarta sai faman bugawa take da ƙarfi tana barazanar fitowa daga ƙirjinta. Numfashinta ne ke neman ɗaukewa. cikin ranta ko babu abin da ke faɗi ko babu abin da take faɗi banda Allah ka sa mafarki nake ba gaskiya ba ne. shiru falon yayi babu abin da ake ji banda ƙarar AC Safna in kina jin nauyin faɗa mana to za ba baki kwana biyu in ya so sai ki faɗa mana da sauri ta sa na ta toshe bakinta don kukan da take da yake ƙoƙarin ƙwace mata nan da nan ta daidaita natsuwarta ta saita muryarta Gaba ɗaya sauraron abin da za ta faɗa suke tunda ta zo ba ta ɗago da kanta ba. A hankali ta furta, sha Allah zan kasance masu biyayya a zan kasance mai biyayya a gare ku. Na gode Dad. Gaba ɗayansu sun ji daɗin wannan firici nata. Dad ne ya kuma cewa Allah ya miki albarka. Ki je ki yi tunani nan da jibin, tashi ki je. Kasa ƙara furta komai tai gaba ɗaya ji take kamar ƙafarta ba za ta iya ɗaukar ta ba, kanta har wani jiri yake dan ciwo. A daddafa ta nufa hanyar upstairs tana dafa banguwar Allah ya ba ta ikon ƙarasawa ta Kan gadon ta ta haye tare da yadda da ciki, don hakan ne kawai zai sanya ta cikin zai sanya ta jin sanyi a ranta. Ba ta san lokacin da ta fashe da wani irin kuka ba, shi kenan ni na shiga uku, bani da sa'a a rayuwata. Me zan yi da fara mutumin da baya ƙaunata bana ƙaunar shi? Ta ya zan iya rayuwar aure da shi? Me yasa suka wannan tunanin? Me yasa za su yi mata wannan zaɓi? Kuka sosai take yi mara sauti har kusan ƙarfe biyu na dare amma ta rintsa ba. Banda kuka da surutai babu abin da take yi. Miƙewa ta yi a hankali ta nufi toilet alwala ta ɗauro ta fito don yin sallah ko ta samu sauƙi cikin ranta. Bayan ta yi dai da sallah ta jima tana addu'a hannunta ta kuma ɗagawa tare da faɗin Allah ni baiwarka ce, Allah na kawo kuka na gare ka, ya Ubangiji ka amshi ta. Allah ka ga zuciyata ba na ƙaunar Fahad. Allah kar ka sa Fahad ya amince muddin ba alkhairi ba ne, Allah kai. Bata ƙara sabo wani kukan ya kuma ƙwace mata, ni kaina ta bani tausayi sai da na ɗan zubar mata da kwalla Sai bayan ta yi daida sallar asuba sannan bacci ya ɗauke ta a kan sallayar. Salma da wuri ta tashi don tana da zuwa makaranta. Bayan ta gama abin da za ta yi ta yi breakfast ta shirya ta fice zuwa makaranta. Ita da ta dawo sai kuma dare don shi ne ƙa'idarta. Shahida ta saki ranta tare ta ɗan yi ‘yar ƙiba kuma tana jin daɗin zaman Katsina tunda Anti Ummi na son ta sosai. Kasancewar ita kaɗai ce mace a gabanta kuma ƙarama. Tana zuwa makarantar da a rabu da boko sannan duk abin da take bukata alhamdulillah tana samu don ba laifi suna da rufin asiri sosai sai dai duk lokacin da ta sallah sai ta yi addu'a wa ya safna Allah ya bayyana ta yau kusan shekarar Maryam wato mamman safna takwas a gidan mahaukata cikin kulawar likitoci kullum cikin mata magani ake saboda a ciwon nata sai dai addu'a don ko da yaushe ba ta da burin da ya wuce ta kashe kanta shi yasa take samun kulawa duk ta canza kamar ba ita ba gashi ta ƙara haske duk wanda ya ganta sai ya zubar mata da hawayen tausayi haka ɓangaren gidansu suna iya ƙoƙarinsu don nema mata magani amma ba su taɓa tunanin yi mata maganin hausa ba kamar su addu'a da sauransu don umma ta hana su hakan sannan sun manta shaf da wasu yaran maryam har ita anti najar babu kuma mai taso da zancensu kowa harkar gabansa kawai yake don su ma asirin na tasiri a kansu. Ƙarfe goma da kwata na safe amma har lokacin Safna bata tashi daga baccin da take ba. A hankali Mam ta turo ƙofar ɗakin don ganin ko lafiya har lokacin bata fito ba ko kunya take ji. Turo ƙofar ɗakin tayi da sallama ta shiga amma shiru babu amsa. Ga mamakin da ta duba saman gadon babu Safna. hanyar toilet ta nufa can gefen gado ta hango ta kwance kan abin sallah tana ta faman bacci. Murmushi ta tare da faɗin ya kuma a nan ake baccin. Ƙarasawa ta tare da fara tashin ta a hankali. A hankali ta shiga buɗe idanun da suka kumbura don kuka. Tana sauke su kan mom. Da sauri ta miƙe zaune tare da sunkuyar da kanta. Ina kwana mom? Murmushi ta tare da shafa gefen fuskar ta Lafiya ƙalau safuna. Bacci kuma anan Ko don yau ba ku da fifa ne? Hmm. Wallahi ina idar da sallah baccin ya ɗauke ni a nan. Ashe gari ya waye ni haka? Oya tashi ki je ki wanka breakfast is ready. Miƙewa tai ta fita toilet don yin wankan. Mom kuwa binta tai da kallo tare da ɗaga da sama. Bayan Safna ta shige toilet ɗin. Allah ka tabbatar da alkhairi. Ta faɗa tana murmushi. Ko da ta shiga cikin toilet ɗin kasa wankan tai zama tai jikin masan tare da yin tagumi. Tsawon lokaci tana nan zaune sannan ta miƙe ta shiga cire kayanta ta fara wankan. Bata jima a wankan ba ta fito ɗaure da towel. Duk abin da take yi bata da cikakken kuzari kawai tana yin shi ne kamar mara laka a jikinta. Haka take abubuwanta. Bata yi up ba ko powder kasa shafawa ta haka ta miƙe ta sanya kayanta sannan ta gyara gashin kanta. A hankali take saukowa daga kan step ɗin har ta sauko gaba ɗaya sannan ta nufo dainin ɗin. Ba ƙaramin daɗi ta zuba ganin babu kowa a wajen zama ta kan kujera tare da yin tagumi don ko kaɗan ba ta jin yunwa. Kamar ƙarar saukowa daga stairs ɗin take ji. Da sauri ta janyo flags ɗin ta buɗe chips na yi sai kuma farfesun naman kaji. Chip ɗin ta ɗan zuba sai kuma ta tea ɗin da ta ɗan haɗa a hankali ta shiga tea a hankali ta shiga tana shan tea ɗin. Au! Ashe har sauko ma kenan, mam ta faɗa tana ƙarasowa wajen. Murmushi ta ɗan yi tare da faɗin um, na sauko. Wallahi yau bacci nake ji ne. Lallai yau hutu ake ji duk baccin da aka yi bai isa ba. Ko don kin ga ba ku da fefa ai gobe kya ci gidanku. Murmushi ta yi nan da nan ƙwalla ta taru cikin idonta. Don ganin yadda mam take ƙaunarta amma ko kaɗan Allah bai sa mata son ɗanta ba. To ni zan fita don zan je amso wasu kaya. Mai gyaran jiki za ta so sai ta fara miki sai na dawo. Ba tare da ta ɗauko kanta ba ta ce sai kin dawo Allah ya kiyaye. Ba ta ƙarasa maganar ba kuka ya taho mata da sauri ta sanya hannunta ta toshe bakinta don ba ta son mom ta ji ta. Nan ta ɗauki jakarta da ki ɗin motarta ta fice daga gidan. Sakin bakin nata ta tai kukan ya fito fili. Kuka shaɓe-shaɓe don ji take kamar ta kamar ta yi hauka. Dole ta san abin yi don ba ta ƙaunar ba ta tsane shi ko muryar shi ba ta son ji. Ta zama a kan dining ɗin kafin ta tashi ta gyara wajen ta koma sama. Wayarta ta ɗauka ta kira zai ƙawarta a waya. Ringin ɗaya ta ɗauka tare da faɗin hello Sophie kin tashi lafiya? Maimakon ta yi magana sai kuka da sauri ta ce lafiya kuwa? Me aka yi kuma? Cikin rawar murya ta ce don Allah zai ki zo please ina son magana da ke. Ba ni da wanda zan gaya wa abin da ke raina in ba ke ba. Please ki taimaka. To in sha Allahu gani nan zuwa bari na ƙarasa abin da nake amma please ko menene ke yi addu'a kukan ba shi da amfani. Gani nan to kawai ta iya cewa sannan ta kashe wayar. Cilla wayar ta yi gefen gado tare da yin kwanciya duk kanta na kallon silin. Ita kaɗai ta san yadda take ji. Ƙarfe biyu ta yi ma bash a ƙofar makarantar Excellence don jiran masu fitowa. Har suka kusan ƙarewa bai ga wata mai kama da Safna ba. A hankali ya fito daga cikin motar ta sayi nufi wata mata da ya ga ta fito daga cikin makarantar. Da alama malama ce. Cikin natsuwa ya yi mata salama, a hankali ta jiyo da kanta tare da amsa ta ce. Bayan sun gaisa ne yake tambayar ta don Allah dama in ba za ki damu ba dama ina tambaya ne. Murmushi ta ɗan yi tare da faɗin yi tambayar ka ina jin ka. Amma don Allah ya babu masu babu masu yin exam ne ko yau babu paper? I e, gaskiya ne yau kan ba su da fefa sai dai gobe oke. Da Allah ko ƙarfe nawa za a shiga kuma nawa za su fito? Za su shiga ƙarfe 11:45 na safe sannan su gama duka karfe biyar da minti uku na yamma. Za a sallame su. Gaskiya ne, na gode sosai sai an jima. Ya faɗa tare da juyawa ya bar wajen. A daidai ƙofar gidan su mai ya sauke zi. Kuɗinsa ta miƙa masa tare da shigewa cikin gate ɗin. Bayan sun gaisa da mai gadin sannan ta shige. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.